الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد المؤمنين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين بارك السلام عليكم ورحمة الله barkar mu da saduwa a cikin darasin mu na tara na كتاب littafin da albarka kitabu tauhid idan babu da muke ciki makon da ya gabata babu mata a rufa wata ma'in. Babu da yake magana dangane da nassosi da suka zo dangane da hukuncin ruka da kuma hukuncin sama'in. Bayani ya gabata a can baya menene ruka menene sama'in. Da haka babu kasar a maimaita shi a yanzu. A inda muka tsaya a daidai inda mai lissafi yake cewa wacce wala sai biya sai un يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته أجاب سيتي وروى أحمد الرويفع قال قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس أن من أخذ لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع أو استنجى برجيع دابة أو عضل رجيع دابة أو استنجى برجيع دابة أو عضل فإن محمدا فريء منه وانا حديث إمام أحمد يروي توتي أتيت المسنة تنسى أن تربو حديث بجرويته صحابي من وانا نسونا إيه؟ قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah tsara da musu tabbata gare shi ya ce ya ruwaifi'u yace ya kai ruwaifi'u na Allah hayata ta mai yiwa rayuwa za ta sanyi tsawo da kai har ka rayu bayan dinar da nabar duniya da haka fa akhbirin nata ka ma mutane wannan abin da zan faɗa maka ka ce da su anna man aqada lifiyatahu lallai duk wanda ya tuska gemunta au kallada wataran ko ya rataya mai tsirkiya da nufin dawo amfani ko kare A au istanda bi raji'i dabbatin ko ya yi yayi istinja'i wato ne tsarki da ake da hoge a maimakon yi da hoge sai yi bi raji'i dabbatin da kashin dabba kamar kashin raƙumi ko nawa makamancin haka au azumin ko kuma ya yi da kashi a maimakon yi da hoge sai ya sa kashi ya kankare bawalin da ya yi. duk wanda ya ɗaya daga cikin waɗannan al'amura guda nawa hudu kenan ko farko tufta gemu biyu wato ya rataya alwatar tsintiya na uku istanci al'isin zabira ne idabba na hudu azmi duk wanda ya aikata ɗaya daga cikin wannan ka ba shi labari cewa fa inna muhammadan bari'un min annabi sallallahu alaihi wasallam ya barranta gabarinsa fati bai to yaya ka gemu yake shi ne suka ce yana da ma'ana guda biyu larabawan jahiliya idan mutum ya fita ya ba sai sun turka gemun sa kawai yayi kamar igiya <laughs> yayi ya turka shi kamar igiya kawai yayi yadda kamar ake saka ya yi kisa ya masa kitso eh, ya ta ya ba wato wani abu akwai jiri da waɗansu suka ce a'a ba wannan bane ba suna abin da suke yi abin da yasa suke wa geman su kitso wato suna so gashin ya dan yi laushi ya rinka dunkulewa a maimakon ya zama mai kake ya zama kamar gashin kan mata to wannan burgewa ne a wajen su to kowanne ɗaya daga cikin kowanne ne dai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya barranta ga wanda ya aikata wannan din waɗansu malaman suka ce irin wannan ma kitson da suke wa gemu, yawanci suna yi ne in za a yaki wato wannan kamar wani ramzi ne da isara ce cewa za a yi kamar sai a yi wa gemu kitson to wannan ne man aqada min yasafu ma'ana wanda ya waje mun ta kitso ko kuma ya tunka shi tamfar igiya da ɗaya daga cikin manufofin nan ko dan za a yaki saboda wannan al'adar mutanen jahiliya ce ko kuma dan yana so gashin sa din ya fita daban na wannan wurin yake ban shi ne da gashin mata wanda Allah ya la'anta wanda ya kama da mata ko mata da zai kama da maza da ma au wata rani, wannan ya gabata a baya cewa baka da aka yi amfani da shi har ya kasance tsirkiyarsa ko zaren da ke jikinsa ya yi laushi ya fara tsufa to larabawa sukan yi amfani da wannan zaren to rataya a wuyan dabba cewa yana maganin baki ko su rataya a wuyan jikin ɗan adam cewa yana maganin baki ko yana maganin mayu to kudurta wannan shirka ne domin jingina amfani ne ga abin da baya da amfani mai amfanarwa din mai karewa daga cuta shine Allah ta'ala shi ke karewa daga cuta shi ke kawo amfani dukkan dangin nema daga gare shi asbaba alaikum ni'amahu zahiratan wa batina ya malalo ina zahira da kuma ta batin shi saboda ka ba mai dawo amfani ko ya kare shi sai Allah ta'ala al-istinja shine tsarki na hoge tsarki na hoge asali akan yi shi ne da dutse idan mutum na jin bawali bai samu ruwa ba ko da ruwa ma in ya ga dama zai iya yi sai ya ɗauki hoge ya je ya aje idan ya gama fitsari sai ya tare ne an gane ko to wannan ana yi ne da dutse ko da hoge ba a yi da wato ainihin kashin dabbobi haka kuma ba a yi da tafi a wani hadisin daban ba wannan ba annabi sallallahu alaihi wasallam kada ku sace yin istinja'i ku ɗauki kafi ko kafin dabbobi domin wannan fa'amu ikhwanukum min aljinn jinn abincin ɗan uwanka ne cikin aljanna wato shine abincin su kafin da duk kuka jefar ubangiji na sanya musu wata tsoka a jiki a wani hadisin aka nuna a cikin shine ruhin abincin su da kuma kashin dabbobi shi ne ko kuma suke ba dabbobin shi, kashin dabbobin mu da haka ba a take istinja'i da shi ba dan karka najasta musu abincin su ina fata an fahimta wato kaga wannan ya nuna akwai aljanu kenan duk da cewa ido baya iya riskar kuma ya nuna suna ci suna sha kuma bayan haka aljanu suna mutuwa kamar yadda muke mutuwa ba kamar yadda ake cewa aljan baya mutuwa ba kullu nafsin za'iqatul maut har sun shiga ciki a hadisin bukhari annabi yace wal jinni wal ins ya mutu na da mutum da aljanna suna mutuwa eh masu ne a bai kamata a ce za a yi da sun masu da su fa baki da shi da shi a samu hoge duk hoge ne dutse. wa an ta yi ibn Dubai qal hadisin da ya gabata imamun nasa'i ne ya rawaito shi bayan ahmad imamun nasa'i ma ya rawaito shi da sanadi ingantacce albani ya inganta shi a cikin sahihul jami'u sabir jerin hadisi na 7787 wa an sa'id ibn jubair kala. an sarko magana daga sa'id ibn jubair sa'id ibn jubair tabi'i ne cikin tabi'ai almajirin abdullah dan abbas ne sa'id ibn jubair yace man qata'a tamimata insanin kana ka'adli raqaba wanda ya ga laya a cikin wani sai je tsinke ta ya cire ta don ya raba shi da shirka kana ka adal ya ba kamar ya intar da mutum ne rawahu wakiyya wannan hadisi wakiyya ne ya ruwaito shi to wannan wannan hadisi ko wannan riwaya a haka da a ce sahabi ne ya faɗa duk da bai danganta shi ga annabi ba sai a ce yana cikin hadisi marfu'i tunda akwai lokacin da maganar sahabi za ta zanto daidai da yadda annabi a dauke shi a matsayin tamfar hadisi marfu'i ma'ana hadisin da annabi ya furta da sa duk da sahabi bai bayyana sunan annabi ba wannan a cikin waɗansu halaye ne sanannu a musalahul hadisi daga cikin irin halayen idan sahabi ya faɗa abin da hankali da hankali ba za a yi halalo shi ba dole sai na su karara ijtihadi ko istinbati ba zai iya kalato maka wannan hukuncin ba sai nasu daga bakin annabi to in sahabi ya faɗi wannan ko bai ce annabi yake ba ana ɗaukar shi a matsayin annabi ne yake yanzu kamar irin wannan a ce wanda yayi kaza hukuncin sa kamar yayi kaza an san wannan da ijtihadi ba a gano shi dole sai da nasan hadisin annabi kaza to irin wannan inda sahabi ne ya faɗa to ya zama hadisi marfu'i sai dai kuma kai tabi'i ne ya faɗa saboda haka wannan ana kirga shi a matsayin hadisi mursal hadisi mursal kuma yana cikin hadisi bai amma wanda ya tsinke laya din ya jefar dan ta tagayyirul munkar wannan zai dace da lada dan annabi ya ce marra aminkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi amma za zamu ce yana da ladan wanda ya yantar da bawa sai mu ce a a hadisin da aka ce ya ce haka hadisi ne da'ifi amma tun da dai yayi tagayyirul munkar lalle yana da lada ko da bai kai ladan wanda ya yantar da bawa ba wannan don ina fatan kun fahimci wannan da kyau wato dai idan mutum ya samu damar da idan ya ga laya cikin wani zai iya tsinta ta ba tare da an tashi zaune tsaye ba dan ko da wani lokaci fiqhun tagayyirul munkar shine ka lura cewa in ka canza wannan munkar din wani munkar din da yake girma ba zai faru ba to wannan sai ka yi tagayyirul munkar amma matukar wajen kawar da munkar din munkar din da ya fi wannan girma zai faru to kaka sai ka gane wannan ya ci gaba da faruwa to saboda haka akwai fitar al'amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar saboda haka in mutum ya yi ta da yin munkar wajen tsinkewa mutum laya ko tsinke masa kambu ko wata kamara wadda ya rataya irin wanda duk bayani ya gabata cewa yin hakan shirka ne to idan kai haka kana da lada duk da cewa ba za mu ce ladan ka daidai yake da na wanda ya yantar da bawa ba saboda hadisin da yin haka ba yake wala eh ko da wata alqur'ani ko ta alqur'ani ba ai ta alqur'anin ba mun riga mun yi bayanin cewa arrajihin magana mafi rinjayen magana shi ne bata halatta ba saboda dalilai kamar haka na farko ta zanto wasila zuwa ga rataye wanda ba ta Alƙur'ani ba yanzu halatta laya ta Alƙur'ani, duk da wanda ya halatta ne zai kafa hujja da maganar wani sahabi to amma za ka buɗe ƙofa wajen rataye wanda ba ta alqur'ani ba idan ka samu wanda ya rataye alqur'ani tsantsa wanda aya ce kawai ya rubuta ta alqur'ani ya laya da ita ka samu mutum ɗaya. to kafin ka same shi kuma sai ka sake kirga wajen mutum tara ko goma wanda kuma su wancan ya yi hata mu annabi Yusuf wancan ya yi hata mu annabi Sulaiman wancan ya yi shashatau, wancan yi baro uwa uba wancan ya yayi ya mahiya bangon dutse wanda duk wannan shirka ne to kuma sai ka yi da wancan ya ba bado wancan ya ne ne duk wannan kuma shirka ne to duk abin da zai bayu zuwa ga fadawa cikin haram shari'a haram sai an gane ku wannan ka'ida ce sananniya ka'idoji a cikin usulul fiqh da ka'idoji fiqhiyya abin da yake bayuwa zuwa ga aikata haram shi ma sai a ce ya zama haram suna buga misali su ce kamar an kawo maka abinci kwano biyu su kwano biyu ɗaya daga ciki da muke aka yi ɗaya daga ciki rago ne aka yanka ba mauce ba aka yi amma kuma wanda ya kawo ya manta idai an faɗa masa daga can sai bai tambaya ba ka nuna masa kowanne yana ƙanshi ɗayan muke ɗaya kuma alal ba ka iya rarrabewa wanne ne muke wanne ne alal yanzu ne santan muke wajibi ne a kanka tunda an haramta maka wannan wajibin baya iya yiwa ka iya aiwatar da shi a yanzu sai in ka ne santa har halal din ne ya za ka kubuta ka ne santa duka biyan amma lalle in ka aikata ɗaya ka farma ɗaya ka cinye kana tsammanin zai iya zama musa ya za ka ما لا يتم ترك المحرم illa بتركه فتركه fa duk abin da baya yiwa ka bar haramun sai in ka bar to barin shi wannan abin ya zama wajibi ɗaya halal ne ɗaya muke ne muke barin sa ya zama wajibi amma baya iya yiwa ka barrantar da kanka cewa lalle ka ne sanci wannan haramun din wanda yake muke sai in ka ne sanci duka biyan to yanzu ne san tarbiyyar duka gaba ya zama ne wajibi da haka kuma ɗaya ne ka je neman aure gida sai aka sami yan mata guda biyu amma a ciki akwai wanda aka shayar da kai tare da ita uwa ɗaya ta shayar da su mace ɗaya ta shayar da su sai dai tarihi ya manta wace ce aka shayar da ku ɗaya ba a shayar da ku tare ba ɗaya an shayar da ku kaga in an samu wanda yake lalle an shayar da ku tare yanzu haram ne kace za ka aure ta dan tana nan a matsayin ɗan ka to cikin dai ko dai wannan ko wannan dole ka haƙura da su biyun duka domin wacin ka'ida ma la mu tarkul muharrami illa bi tarkihi fa tarkuhu wajib to yanzu bayan da za a yi raba mutane da layu irin na shirka din nan sai in ka raba su da hatta alqur'anin ka ce tafi amma saboda ayar ta qur'ani to sai zama kiki da yin waɗannan shirkokin kaga wannan babban dalili sannan annabi yayi umumi yace man da tamimatan faqad Ya yace wanda duk ya rataye laya ya ce tamimatan wanda yake na kira ne fi siyaqi sharti ka'ida kuwa wannan sharti fi siyaqi sharti tufidul umum lafazin na kira ne tamimatan ya zo a jerin gwanan sharafi man shartiya kenan wanda wannan ya shafi umum da ta qur'ani da wanda ba ta qur'ani ba kowace man ta'allaka tamimatan faqad ashraka sai dai kawai mu ce in muna so mu sassauta hukunci ko mai bi ka'idojin ilimi man ta'allaka tamimatan min ghairil qur'ani faqad asharaka shirkan akbar wa man ta'allaka tamimatan min al-qur'ani faqad asharaka shirkan asghar amma da sabon manci domin wanda ya babban shirka mai hukuncinsa ya tafirta wanda ya babban shirka wanda ya karama fa ya yi zunubi to abin da yasa malamai ke cewa rataye ta alqur'ani din ita bata kai babban shirka ba ko da an hukunta ta cewa shirka ce karama ce saboda bata wasa habbai a kai mutane ne masu gamsashen ilimin da idan ka haka sai ka danganta zuwa ga shirka kun fahimta da kyau walahu an ibrahima ya hakuri ta anjima kadan kaɗan tunda mun yada zango da yawa walahu an ibrahim haka imam waki ibn jarra ya ruwaito magana an ibrahim haka kawai yace Ibrahim ya Shi ne Ibrahim ibn Yazid an-Nakhai al-Kufi ana masa alkunya Abu Imran sikatun min kibari fuqaha yana cikin manyan manyan malaman fiqh da na hadisi ya mutu a shekara ta 96 bayan hijira wato yana cikin tabi'ai shi Ibrahim an-Nakhai kala yace kanu yakrahuna at-tama'ima kullaha min al-Qur'ani wa ghayr al-Qur'an malaman balaga suka ce qata'at jahizatu qawla kulli khatib qata'at jahizatu qawla kulli khatib wato duk wani wanda zai bayani yanzu an riga an yanke magana ta kuma Ibrahim an-Nakai yace kanu yakrahuna sun kasance suna kin at sama'i kullaha layu gaba ɗayan su min al-Qur'an wa min ghairi al-Qur'an waɗanda ake da al-Qur'ani da wanda ba da al-Qur'ani ba duk suna kin su to su waye wannan wani jikin su ne a ai sahabbai mun riga mun kai to sun yi magana guda biyu aka tabi ta tabi ya din ma yawwa waɗanda suke abin nan sune ɗaliban Abdullahi dan Mas'ud shi Ibrahim naka idan lokacin da yake sun yi kaza sun yarda da kaza bu yarda da kaza ba yana nufin almajiran Abdullahi dan Mas'ud ba wai yana nufin tabi'ai ba gaba daya a'a ɗaliban da suka yi karatu a makarantar Abdullahi dan Mas'ud wato kenan sun samu fatawa daga Abdullahi dan Mas'ud cewa gaba daya ba za a daura laya ba kowace ne. wanda wannan yana ɗaya daga cikin dalilin da yasa aka rinjayar da maganar shi akan maganar su Aisha saboda shi Abdullahi dan Mas'ud ne cikin fuqaha sahaba wato Ibrahim nakai yace duka suna kin layu na alqur'ani da wanda ba na alqur'anin ba ma Bihi masail wannan babu a cikinsa akwai matsaloli al'ula matsala ta farko tafsirin ruka wata ma'i a cikin wannan babu mun fahimci fassaran kalmar ruka da kuma a wannan darasin da ya wuce bayan mun yi magana ce asaniyatu matsala ta biyu tafsiru siwala kaiwa ta'un kasra kaiwa wawun fataha kaiwa lamun fataha a ciwala shine furucin ta daidai mun fahimci tafsirin siwala wanda muka ce wani nau'i na sihiri da mace za ta yi dan miji ta ɗauke hankalinsa zuwa gare ta ko shi namiji yayi dan ya ɗauke hankalin mace zuwa gare ta yana daga cikin irin wannan tsafin dai kuma abinda waɗansu mazan suke in sun nemi aure an kasa su sai su yi wa mace sihiri ba za ta zauna da namiji ba wata ce mata sihiri ba yadda za a yi miji ya saduwa da ita wata ce mata sihiri ko da wani lokaci tana cikin jini wata ce mata sihiri kawai da mijin ya shiga ɗaki ne tana ɗoyi duk ɗaukar duk wannan nau'i na sihiri da suke yi da aljanu a yanzu mutane sun cika duniya da irin wannan sihiri. mata nawa aka ana ta aure mata nawa kawai mutum ya fita daga ya fita lami lafiya sun rabu da matarsa yana dawowa gida ga ya tsane ta ita ma ta tsane shi magana yar ɗan zai sai balbalin bala'i a rinka duk makwata suna jin duk sihiri ne الثالثة مسألة أكو أن هذه الثلاثة كلها من الشرك أبا بنن قد أكو الرقى da التمائم da kuma atiwala tiwala dukkan su mina shirki suna daga cikin shirka min gairi in ba wata togaciya abin da yake nufi dukkan ruqadan da ba ta alqur'ani ba ta hadisi ba الرابعة مسألة هدو أن الرقية بالكلام الحق من العين والأمة ليس من ذلك مسألة هدو شيني دكت الرقية توتي كو كرن تاو متون وانا أبناء القرآن بالكلام الحق in dai an yi shi da magana ta gaskiya kamar lafazin ƙur'ani ko hadisi ingantacce idan an yi wannan rukuya din min al-aini dan saboda tambin baka wal umati ko dan saboda dafi sakamakon cizon wani abu mai dafi laisa min zalika wannan baya cikin shirka wannan baya cikin shirka rukuya ta alqur'ani ko ta ingantaccen hadisi idan an yi wannan baya cikin shirka al-khamisatu mas'ala ta biyar أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا مسألة تبير دمك فهمت شيني لا, لا يرد أكيد دا القرآن ما لم يسمي سباني هل هي من ذلك شين إسما شركة أم لا فوكما با شركة بتبا قولاني ودن زنجي شركة ودن زنجي آه السادسة مسألة تسدى أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين من ذلك راتي الأوتار تركيا ala dawabi a bisa ga wuyan dabba a rataye wani abu sawa'un laya aka rataya ko wasu tsinkiya aka rataya wai dan a kare wannan dabbar daga bakin mutane ko dan a kare ta daga sharbarawa ya sace ta to dukan wannan min zalika shi ma yana daga yin shirka yin haka ta bakwai. Al-Wa'idu الشديد على من علق watara. wato tsananin wa'idi da aka yi akan wanda ya rataye tsirkiya. ga shi ba ba cikin sa da ya ratayawa ba ma ya ratayawa shi yasa muka ce wannan ratayewar ai a zuci ne idan ka da amfanin abin ko da baka dingina a jikinka ba ko da baka rataya a jikinka ba baka rataya a kofar gida ba dai har yanzu dai kana shirka kenan tunda zuciya na cewa wannan abin da amfani الثامنة مسألة تتكوت فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان falalan lada da yake tabbata ga wanda daga wanda ya yanke laya daga wani attasi'atu mas'ala ta tara أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف مجانا إبراهيم النسائي ديتي كانوا يكرهون التمائم كلها wannan magana ta ce la yuqalifu ma taqaddama baya cin karo da abin da ya gabata min al na cewa malamai sun yi sabani akan hukuncin laya saboda me li anna hu, domin abin da yake nufi da maganar sa ashabu abdullah ibn mas'ud yana nufin sahabban abdullahi da mas'ud daliban sa duk sun yi ittifaki cewa ba a rataye laya ko wata iri ko ta alqur'ani ko da ba Alkur'ani ba to wannan shine babin da ya shafi ma za a turruka wa sama'i babi na gaba babu man tabarraka bi shajarin aw hajarin wa nahwihima babu man tabarraka bi shajarin aw hajarin wa nahwihima wannan babi yana magana kan hukuncin wanda ya nemi albarka ya nemi tabarruki bi shajarin da wata bishiya aw hajarin ko wani dutse wa nahawihima ko makamancin su ma'ana ya nemi tabarrukin kasar kabarin wani waliyi me hukuncin wanda yayi wannan ko mazaunin wani waliyi ko sauran da wani shehi ke ba da karatu kaje je ka nemi tabarrukin wajen menene hukunci wannan duk yana cikin shirka ya kawo sharɗi bai kawo jawabu sharɗi ba amma jawabu sharɗin shine fa huwa mushrik abin da yake nufi duk wanda ya wannan yayi shirka a nan ne ya kamata mu yi ƴar muqaddima kaɗan menene tabarruki at-tabarruk lafazi ne na larabci an tiro shi ne daga albarakatu albarakatu ko albirkatu albirkatu a larabce yana nuna tattaruwar abu wuri guda ga yawa ga shi ya wuri guda don haka wurin da ruwa ya taru da yawa sai su ce masa albirka yana da sifa guda biyu taruwar abin ga kuma yana da yawa baya kaucewa kenan baya barin wajen da haka sai dai ana amfana da shi sama da wanda yake tafiya to da haka duk lokacin da aka ce abu mai albarka ne ana nufin yana da alkhairai masu tarin yawa ina fata an fahimta idan aka ce tabarru ya zanto neman albarka neman alkhairi kenan to wannan neman alkhairin ai ba ka neman alkhairi sai a inda yake a inda babu shi ba a neman ba a neman wuta sai a burbu ba a neman nono sai a ina sai a riga da haka albarka sai an tabbatar akwai ta a waje sannan a je a yi a neme ta wannan ce nan ta farko mukaddima ta biyu duka albarka daga wurin Allah take ba a dingina kowa ita sai Allah don haka lafazin albarka ya maimaito a cikin alqur'ani asu talatin da lafazin albarka da abin da ya tsago daga lafazin sannan ya zo da siga ɗaya guda takwas baraka barakna ba bi kenan ba da burika tabaraka ba hudu kenan ba barakat barakatuhu ba shi kenan ba mubarakun mubarakatan nau kenan ba ka da nasarar sa a cikin Qur'ani gaba daya baraka ubangiji ta ala ce qul a innakum latakfuruna billazi khalaqa al-ardha fi yawmayn wa taj'aluna lahu andada zalika rabbul alamin wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha kaga shi sa albarkar kenan wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin sawa'an lisa'in barakna سبحان الذي أسرى بأبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير بورك ولما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين بركات ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون بركاته قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد مبارك كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وهذا ذكر mubarakun anzalnahu afa antum lahu munkirun wa hadha dhikrun mubarakun fattabi'uhu sai me mubarakatan fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillah mubarakatan tayyiba sai tabaraka ana bar muku ci ba sai gun ai wannan kuma tabaraka ya zo wurare tara shi kaɗai wurare tara wurin farko cikin suratul arab inna rabbakum allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-arsh يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين tabarakallahu rabbul alamin wuri na biyu cikin suratul mu'minin ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين نأكو دنهد دنبير duk a cikin suratul furqan tabarakallazi nazzala al-furqana ala abdihi yakuna lil alamin nadira تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك ja'ala fis sama'i الذي wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira muri ne kida a cikin suratul ghafir da ubangiji subhanahu wa ta'ala fa tabarakallahu rabbul alamin huwal hayy la ilaha illa huwa fatuhu mukhlisun lahu din alhamdulillahi rabbil alamin muri na bakwai a ƙarshen suratu zukhruf wuri na nawa kenan na takwas tabara kasu asmu duka zai jalali wani ikram wuri na tara na ƙarshen shi ne ne tabara kan allazi bi da mulki haka waɗannan wurare suke tabaraka to duk inda tabaraka yake ko baraka ko baraka na ba a dingina kowa shi sai Allah ibn al-qayyim a cikin littafin wal fawaid yace a sallama mukan ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yace lafazza uku ne kaiwa wa mutum addu'a da su farko assalam na biyu rahama na uku barakat yace an gab an bar waɗannan a baya dan su ne kashin bayan tafiya shi wannan na farkon ana iya jingina ma Allah shi ana iya jingina wanda ba Allah ba kace salamun min zaidin ila qalib amma ba za ka ce ba rahmatun min zaidin ila qalib barakatun min zaidin ila khalid ba zai yi ba kun fahimta da kyau duk inda ka ga rahama ko baraka ana jinginawa ba ya yi wa jingina wani wace to kenan shine wanda yake bayar da albarkar to don haka mukaddima ta uku kenan albarkar sai Allah ya rarraba ta ya ba ya ba da albarka ga wurare ya ba da albarka ga lokuta ya ba da albarka ga waɗansu mutane ya ba da albarka ga waɗansu halittu ya ba da albarka ga waɗansu halaye ya ba da albarka ta a cikin hada-hadar mu yau da gobe albarka ta wuri ba wurin da ya kula lannan guda uku masjidul aqsa allazi baraka la haula makka inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi wa baraka mubarakan wa hudan lil-alamin madina masallacin annabi duk wuri in dai wuri ne a yankin kasa bayan da ya nan wuraren guda uku albarka duk wuri in dai wuri ne mai albarka ba inda ya waɗannan wuraren guda uku ubangiji ya ba da albarka ga lokuta kamar yadda ya ba da albarka ga lalatul qadr lokaci ne wannan kamar yadda ya ba da albarka ga goman karshe lokaci ne ramadan kulluhu mubarakun mubarakun ne lokaci ne kamar yadda ya ba da albarka ga goman farko na zulhijja lokaci ne ranar arfa lokaci ne kimanin duk Allah ya sanya musu albarka albarkar wurare kenan ga kuma albarkar mai lokuta ya ba da albarka ga waɗansu ababai da muke iya gani daga cikin halittu kamar ruwan zanzam ruwa ne mai albarka ya bayar da albarka hatta ga waɗansu ma'amaloli namu annabi ce albayyi ali bil khiyari ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima annabi sallallahu alaihi wasallam masu cinikayya guda biyu mai saye da mai sayarwa suna da daman zafi na su zartar da abin da suke hada-hadar kasuwanci ko a fata mai saye ya fata ko mai sayarwa ya fata amma malamin ta farraka da sharɗin ba su riga ba sai ce fa in sadaka wa bayyana in sun yi gaskiya kowa ya kudurta gaskiya cikin harkar kasuwanci wasa bai so zalunta dan uwansa ba ko yi mata magudi kuma suka bayyana shi yayi bayanin hakikalin farashi shi kuma yayi bayanin hakikalin haja in tana da aiki ma ya faɗa in duk suka haɗu da sufofin nan guda biyu burika lahu ma fi bayyina sai a sanya musu albarka amin a wannan kasuwanci abin da za a sa albarka a ciki shi wannan hajar da ya saya ya daɗe yana amfani da ita saboda dama da ya je bai je da nufin ya cuci ne hajar ya je da gaskiya shi kuma abin da ya sayar da hajar da shi sai ya masa ya biya masa bukatu da yawa na rayuwa ba tare da ya kare ba kowanne an sa masa albarka shi an sa masa albarka a haja shi wancan an sa masa albarka a ne a kudin sai ya kasance buri kalahu ma fi bayyi ba amma wa in kazaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima in suka yi ƙarya suka so su yi maguɗi sai a tafiyar da albarkar kasuwancin hajar da kasa ya dinga nan ta lalace shi ma kuɗin da ka ba dandanan su lalace su tafi a shirme yanzu ga duk wannan abu ne da a iya sa albarka a cikin wace sa kuma ubangiji ne ke sanya albarka duk wannan ya'yan uwa amfanin wannan shine dan mu gane duk inda albarka take waye ya sata Allah ta'ala kuma sai in muna da nassin da ya nuna an sa albarka a wajen sannan mime sannan mai ta akwai ta to kuma idan an ce akwai ta an tabbatar mana sai mu neme ta ta hanyar da shari'a ta yadda mu nema din ba ta hanyar da mu muke so ba yanzu idan ba albarka a waje haka kawai sai muka je muka ce akwai albarka a wajen domin ƙarya karya ba kaga muka yi kenan to kuma idan aka je nema ba za a samu ba sai dai a wahala da haka ga ba a jinjina wani albarka sai in nasu ne jinjina masa kuma sai an bi hanyar da shari'a ta ce a nemi albarkar ina fatan kun fahimta da kyau to saboda haka a cikin yan adam kuwa mafiya albarka gaba ɗaya su ne annabawa dukkan su suna da albarka kuma dukkan su an yi tabarruki da su an nemi albarkar su lokacin rayuwar annabi sahabbai sun nemi albarkar sa sun yi tabarruki da sun yi tabarruki da majinar da zai tofar sun yi tabarruki da gumi da ke ketowa daga jikinsa sun yi tabarruki da gashin kansa da za a ragowar ruwan alwalansa duk sahabbai sun yi tabarruki rigar da zai sa ya kwabe ta sun yi tabarruki da ita dan shi albarkarsa wannan tabbatacciya ce shi ne mafiya albarkar masu albarka cikin waɗanda da aka ba albarka ba wanda yake da yawan albarka ɗin irin dashi sallallahu alaihi wasallam na ai ba so ne ke misali gaba ɗaya ba misali kawai ke zuwa bayar to saboda haka kaga wannan albarkar ta tabbata to amma musulmai gaba ɗaya umuman mazansu da matansu su ma suna da albarka amma tantance albarkar zuwa ga wane ko wance shine yake bukatar dalili kamar ka ce musulmai gaba ɗayansu hukuncin su su ɗan aljanna ne amma tabbatar da aljanna ga wani ɗaya ka ce wani ɗan aljanna ne ba ka da tabbas amma in ka ba da hukuncin musulmai in an ci sa'a musuluncin sa ya zama nagari ga ya shiga ciki in musuluncin sa bai zama nagari ba bai an sunan musulmi ba dan haka ba zai shiga ciki ba akwai bambanci tsakanin faɗin hukunci gaba ɗaya da kuma keɓance su ga wani guda ɗaya in ta keɓance guda ɗaya yana neman nasi ko dalili yana neman nasu ko dalili amma in ka bayar gaba ɗaya cikin taro musulmai gaba ɗaya mummune masu albarka ne talihan bayi gaba ɗaya su masu albarka ne shi kenan ta riga ta wuce amma wani mai albarka ne wa ya faɗa mata ballantana kabarinsa ballantana sauransa da ya bada karatu wa ya ce maka yana da albarka da wani nasu ka dogara abin da ka ce ai ya karantar da ahlari a wajen ya karantar da ijma'u ya karantar da ah, na hadis in ma yayi wannan din ya karantar da riyadu salihina ya ka ce to banda shi soraye nawa ne kuma a karantar da wannan me yasa baka tabbatar da albarka a can ba sai anan Soraye nawa ne waɗanda ka sani da wanda baka sani ba aka yi karantar da waɗannan littattafan a can duk abin da ya karanta ko ya karantar ai kafin ya karanta karantar da shi akai kafin ya karantar waɗansu sun riga shi dan me ka tabbatar masa da albarka shi kadai baka tabbatar wa waɗanda suka riga shi ba baka tabbatar wa sauran da suke zamanin sa ba ka rufe kofar kuma dangane da wanda zai zo bayan sa daga ina ka samu a nan ne rigimar wannan mukaddimar ita ce za ta samu fahimci babin na gaba saboda haka dai bayan da za a yi mu tabbatar da albarka sai da me sai da nasi ya tabbatar da akwai albarka sannan ba ma neman albarka sai ta hanyar da shari'a ta tsara a nemi albarka ba ka yin kiyasin annabi kiyasin waliyi akan annabi wani zai iya ce maka to ya tabbata a hadisi bukhari muslim da sauran littattafan sunna annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai sun yi tabarruki da majalar da ya saukar to kenan waliyai su ma za a yi tabarruki da majalar su a'a ba zai taba yiwa ba an yi tabarruki da ragowar ruwan alwala annabi to kenan wani shi ma sai kurkure baki ya ba a ya bar a sha a'a wannan ta ci tsabagi sai ba ta ma lokaci wa ya ce maka suna da albarka yanzu ka kwatanta shi da annabi ne akwai wani mutum da zaka kwatanta shi da annabi wa ya kai waye kamar ka wa ya san asali ya ta wa ya samu irin rabanka tunda Allah ya yabe ka duka wanda yake kama yi gaba sallallahu alaihi wa sallam sun kai matsayin farkon annabi ba to kuma sai a kwatanta su da shi ai ba zai yi ba babu man tabarraka bi shajarin aw hajarin wa nahwihima wa qawlu llahi ta'ala afara'aytumul lata wal uzza al ayat wato yana son ka karanta sauran ayoyin kai da kanka wa manata salisata al ukhra alakum az wa lahu al unsa tilka idan qismatun biza in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzala Allah biha min sultan in illa adh-dhanna wa ma tahwa al-anfus wa laqad ja'ahum min nan ne al-ayat zuwa nan kenan dan sarka wannan haka take hada da juna wa qaulullahi ko qaulillahi da faɗin Allah ta'ala a fara'aitumun lata wal uzza ku bani labarin lata ku bani labarin uzza wa manata salisata al-ukhra ku bani labarin manata as-salisata al-ukhra ta ukun dayar wato ta ukun lata da uzza ita manata kenan lafazin lat kira'a biyu ne akan ta ko a fara'aitumul ita ce kira ko a kira'a ce tabbatacciya mutawatira daga annabi sallallahu alaihi wa sallam duka dai ma'anarsu su daya allata malamai sun yi sabani daga ina aka samo wannan sunan waɗansu suka ce asalin allah su kafare sun tsago shi ne daga Allahu wato sai suka ce Allahu lafazi ne muzakkar to su bari su sa guncin su sunan ta mace Allah mu'annas wannan maganan farko kenan magana ta biyu suka ce Allah sunan wani mutum ne a jahiliya kana lutsu tawiqa bil ma'i hidimar da yake yi shine lokacin aikin hajjin da mutanen jahiliya suke yi sai ya zo ya samo garin alkama ya zo ya shirya wani abin sha da laraba suke mai kama da kunun zaki ko mai kama da koko yana damawa yana bayarwa sadaka ga mahajjanta ga maziyarta ɗakin Ka'aba ga wanda suke zuwa ziyartar gumaka sai yake ta ba su wannan aikin sa kenan a duk shekara sunan salat saboda wannan abin da yake na yalutu sawika yalutu bi ma'ana ya kalitu sawika bil ma'i wa sawik huwa daqiqul hinfas to aikin sa kenan da yake yi sunan salat to da ya mutu sai suka rinka bauta masa bayan ya sai suka yi mutum mutumi da sunansa sai ya zanto an samu gunki mai suna mai Allah wannan maganan ita ce abin da Bukhari ya rawaito daga Abdullahi dan Abbas ka ku za ka ta farkon kenan kila kai an gane ko to Allah nan gunki ne na mutanen Ta'if ka san kowane gari gunkin su daban wal uzza al uzza waɗansu malaman suka ce wato kamar sun yi ta'anisi ne na al aziz al aziz lafazi ne muzakkar al uzza sai zanto me muannas amma riwaya ta tabbata cewa al-uzza din nan akwai riwaya ta Imam nasai a cikin sunan kubra din sa riwaya tabbatacciya annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tura Khalid bin Walid bayan bude maka yace ya je ƙauyen nan da ke tsakanin garin Makka da Fadi wani gari da ake kira Nakla akwai wani gunki al-Uzza ya je ya rusa shi daidai sai ga kamar wani gida da ake yi da katako ko wani saki na katako an tsora shi akan itacen magarya guda uku haka kamar burgu an tsora shi akai daidai ya sassare wannan itacen magaryar ya rusa wannan ɗakin sai ya yi tafiyarsa wato ya gama da gudu ya dawo annabi sai bai kai ta ga abin da yake har yanzu ba gama da uzza ba uzza tana nan ya dawo ya sake kawo hali a cikin rundunarsa ta abin nan masu bauta wannan uzza din sun suka gudu cikin duwatsu ya je da ya farka wannan ɗakin ko ya fasa wannan ɗakin sai ya ga wata mace tsirara ta abin nan ɗin gashin kanta ta hargitsa gashin kanta ta ɗauki ƙasa a kakamannin da tana watsawa a ta haka to a ce ita ce uzza da saboda haka ya kashe ta ya kona katakwayen wajen ya koma annabi ke lalle a tattar uzza yanzu ka gama da uzza ka a sai ta ga wata mace take bauta ba tsirara manat lafazin manat waɗansu suka ce kamar mu'annas ne na almannan waɗansu kuma suka ce farko kan lata wato maganar lata cewa dai sunan wani mutum ne wanda yake ciyar da miskinai a lokacin jahiliya da ya mutu sai ake bauta masa saboda me dan neman albarka shine dangantakar kawo ayar a wannan Oza Uzza wata mace ce ga ta nan gurin ita ma suna bauta mata dan neman albarka manat sunan gunki ne suna bauta masa dan neman albarka dan neman tabarruki ga abin Allah bai ce yana da albarka din ba annabi bai ce yana da albarka din ba su suka kikiro albarka suka ba a fara'aitumul lata wal uzza ku bani labarin lata da uzza mana wa manata salisatul ukhra ukra da kuma manata ta ukun su ku bani labarin su shin suna da ikon cutarwa ko amfanarwa shin suna da ikon yaye cuta ko suna da ikon kawo lafiya ba su da ɗaya daga cikin wannan shine abin da wannan alamar tambayar ke nunawa ba su da ikon komai sai Allah ce zakaru wa lahul unsa yanzu ko kun zaɓi ƴaƴa maza ku jingina ma kanku wa lahul unsa ku jingina ma ubangiji ƴaƴa mata wato bayan an faɗi shirkar kuma ta aka sake faɗin ilhadin don su kafaran maka suna itikadin ubangiji yana da ƴaƴa mala'iku ƴaƴansa ne bayan haka kuma mala'iku din ƴan mata ne su kuma a jahiliyyar su ba sa san ɗa mace sai namiji wa idza bushira ahaduhum bil unsa dalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib in an masa bushara matarsa ta yi ƴa mace bakin ciki ke yi amma abin mamaki wai kuma sai ya jingina ubangiji sa abin da baya so to sai Allah ya musu tambaya alakumuz zakaru wa al unsa yanzu abin da kuke so sai ku zaba kanku wanda ba ku so kuma ku jingina ma ubangiji lalle kun mu'amalanci ubangiji mummunan mu'amala kenan in har kuka jingina masa abinda ko ba ku so ko kuma kuka dauki jingina kanku abinda kuke so alakum zakaru lahu al-unsa tilka idan qismatun biza tilka lalle wancan rabo da kuka yi idan inda abin haka yake kamar yadda kuka faɗa qismatun biza ya zama rabo na zalunci in ma da haka ne balantana ba haka bane ba ubangiji ya fi karfin a jingina masa da mata kada sahibatan wala wala da subhanahu an yakuna lahu walad lahu ma fi samawati wa ma fil ard ya fi karfin yarkida subhanahu wa ta'ala sai ce in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan in hiya to waɗannan gumaka ba komai bane ba illa asma'un ba sai sunaye sammaytumuha wanda ku kuka kirkiro su antum wa aba'ukum ku da iyayenku ko kuka kirkiro sunayen ko kuka kirkiro fawa kuka ba su kuka yi itikadin suna cutarwa ko amfani kuka yi itikadin suna da albarka kuma kuka zo kuna neman albarkar ko da iyayenku ne ubangiji bai ce ba wa antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan ubangiji bai saukar da wata hujja game da su ba in yattabi'una illa dhanna wa ma tahawa al-anfus su fa kafare ba abin da suke bi illa dhanna sai kyautata zato ga iyayensu cewa su ba su yadda ba yanzu yanzu da abubakar ba kyau za a ce wani yayi yanzu ka kana wani kenan bai kyauta ba yanzu ka kanka wani da aka ce yayi kaza bai kyauta ba kyautata zato ga iyaye da kakanni shi ne yasa su wannan shirkar shi ne yasa su wannan tabarrukin na ƙarya abu na biyu wa ma ta hawal anfus da bibitan san zuciya sun mayar da abin wani kamfani da suke samun kuɗin shiga suna tatsar bayan Allah ba ta so ya kauce ba ta so ya rushe ba ta so ya rushe kuma ba sa so a tambaye su haraji a kamfanin wa ma tahawal anfus da haka duk wanda ya gina akan wannan sarkokin ɗayan biyu ne ko dai yana kare matsayin iyaye da kakanni dan sun yi bai yadda kuma a ce ba kyau ba shine in yattabi'una illa dhanna shine malaman suka ce illa dhanna ai illa husna dhanni bi aba'ihim wa ajdadihim kawai ko da so suka wa daga da da haka bace su yadda ba a ce abin da iyayensu da kakannin suka ba daidai bane ba wa ba ta hawal anfus abu na biyu abin da suka samu na shugabanci ba sa so ya kauce musu da haka ba sa so a hana mutane ko kan mutane ya waye dan su daina shirka dan in kan mutane ya waye wa za su bautar in kan mutane ya waye wa za su tatsa to shine sai su kyale mutane kansu cikin duhu dan su su ci gaba da tatsar su duk wahala tattalin arzikin kasa da ake so ba za su ji ba su sani ba don wanda yake biya ƴaƴansa makaranta daban wanda yake kashe masa da shekara daban wanda yake biya masa umara daban wanda yake kaza daban wanda yake riga daban kowanne an farlanta masa cikin muridai ga abin da zai yi ko baki sai ya yayi ko sata sai yayo ai abin da za su ke cewa ko sata kai za a biya a cikin keji dai shi amfana ne sun baka yi satar ba shi zai kwana da yunwa amma sai ɗaure ma gindi a can gurin cewa ai ba komai ai istighfari daya ai hailala daya ai salatin annabi ya fi karfin komai in kai daya Allah zai ma goma yo kai ka san yadda salatin Allah yake duk irin wayen da suke mutane kenan da kiri ta su gina mutane akan wannan su hana mutane jin tsoron Allah su hana mutane bin tafarkin manzon Allah Wala ولقد جاءهم من ربهم Hakika حقيقة ta zo musu daga wajen ubangiji shine wahayin da annabi zo da shi sallallahu alaihi wa sallam me yasa suka kibinta to a takaice waɗannan ababe guda uku da Allah da al-Uzza da al wato dukkan su neman tabarruki ne yasa aka bauta musu shi yasa tabarruki din nan zai bude kofa ko dai ta shiriya ko kuma ta sirri ta shiriya shine idan ka nemi albarka wurin abin da yake mai albarka Kuma yadda muka faɗa mafi albarka a duk duniya shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to a lokacin rayuwarsa sahabbai sun nemi albarka da shi sun yi tabarruki da shi to sun yi tabarruki da shi Don samun albarka to ita albarkar na iri biyu ke albarkar duniya da albarka ta lahira sannan kuma nau'in abin da ake neman albarka da shi ɗin shi ma zai zama iri biyu yamma abin da sai lokacin rayuwar annabi ne za a yi tabarruki da shi yamma abin da har bayan rayuwarsa abin da ko lokacin rayuwarsa ana tabarruki da shi shine yin imani da shi imani da annabi ana tabarruki da wannan imanin da kai da shi da soyayyar da ake masa ana neman albarkar imanin albarkar soyayya din dan a amfana da ita bibitar shiryansa karban sakon da yazo da shi na alqur'ani mafi girman sakon da annabi yazo da shi shine alqur'ani to alqur'ani kuma albarka ne to ka nemi albarkar qur'ani ta hanyar karanta kitabun anzalnahu ilayka mubarakun to amma haka addu'arsa ana neman albarka da addu'arsa jin sautin sa kamar da muka faɗa shan ruwan da ya rage ko ruwan da ya alwala da shi duk ana neman albarka da wannan to amma yanzu shan ruwan da ya rage ko shan ruwan da ya alwala da shi tunda baya nan babu to dan saboda haka kaga wannan idan mutum ya bi duk abin da yake mai albarka ne ma albarkar wannan abin ka je garin Makka dan albarkar wannan ɗakin ka je kai abin da Allah ce ka yi idan ka je dan albarkar ɗaki ya za ka yi kalima albarkar ka yi dawat ka yi sa'ayi tsakanin safa da marwa ka sha ruwan zanzam ka kiyaye dokar Allah a wajen yanzu ka nemi albarkar maka ke. idan ka je Madina ka je masallacin Annabi sallallahu alaihi wa sallama ka yi tahiyatul masjid bayan ka gama ka je ka yi sallama ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama ka yi masa salati ka ka nemi albarkar Madina ka nemi albarkar wannan masallacin kenan ka halarci sallan jami'a masallacin ka nemi albarkar masallacin kenan ana karatun Qur'ani ko na hadisi ka zauna ko minti biyar ne ka nemi albarkar wannan wurin ta wannan hanyar ake neman albarka ba wai ka je ba ka shafi bangon masallacin ka shafa a jikinka wannan yake ne kai kawai ba abin da kai a ba ke sallah a masallacin ka nemi albarka ka yi karatun qur'ani a masallacin ka nemi albarka ka ji wani darasi a wurin ka nemi albarka musamman lokacin zaman ka na Madina kar ka yadda sallar danki ta wuce ka ta same ka a wani wuri wanda ba masallacin annabi ba saboda duk wanda ya sallah a can gurin kafin ya samu irin ta sai yayi dubu fa sallan jami'i dubu ai ba wasa bace ba saboda haka bai kamata baka je kana kwana a makwancin alhazai a masaukin alhazai kana ta ka ba abin da ya dame ka lalle in barci ya kama ka yi ma cikin masallacin in an yi kiran sallah za a tafi ka ka dace sallolin guda biyar duk kana yin su a masallacin annabi yanzu ka nema albarka wurin kin masjid aka sa neman albarka ka kai ziyara masallacin ka yi tahiyatul masjid ka nema albarka wajen kenan. to duk wannan hanyoyin da ake neman albarka din kenan ga albarkar wuri ga da ake nema amma idan muka ce Ka'aba wuri ne mai albarka to sai ka je neman albarkar wurin sai ka je ka shafa banban Ka'aba kai ka dawo ba da wafi ba komai ka nemi albarka kenan ka nemi albarka hanyar da ko ba shi ake neman albarka ba an je Madina wuri ne neman albarka sai kake yin sallah ko daya a masallacin Annabi ka nemi albarka kenan ba ka nema ba da haka durin da yake da albarka kuma sai ka ba hanyar da ake nema albarka ina fatan kun fahimci wannan kuɗa da kyau عن أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هنين ونحن هدفاء أحد بكفر an karɓo hadisi daga abu waqid laifi sunansa al-harith ibn auf sahabi ne mai falala ya mutu a shekara ta 68 ta bayan hijira yace kharajna ma rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam mun fita tare da annabi tsira da mun tabbata gare shi ila hunaini zuwa yakin hunain wato bayan fatahu maka kenan can wajen yakar kabilan hawas ta safi mun fita tare da annabi zuwa ga hunaini wa nahnu sa'u ahadin bi kufr a lokacin muna daf da shiga musulunci ba mu dade da shiga musulunci ba walil mushrikina sidratun yaqufuna indaha mushrikai kuwa suna da wata magariya wadda take ya akufuna ha suna lazuntar ta ba sa rabuwa da ita wa yanusuna biha aslihatahum suna rataye makaman su a jikin rassanta Yukalu laha zatu anwar ana kiranta mai maratayai ita wannan magariyar saboda suna rataye makamansu a jiki in za su yaki suna neman albarkar wannan magariya suna kudurin in har sun rataye makamansu a nan to suka ɗauki makaman suka tafi yaƙi za su ci nasara so shirke da suke da wannan itaciyar yanzu ka ganin gurin sun nemi tabarriki wato na farko sun tabbatar da albarka a jikin me magariya wace musu da akwai kuma suka nemi yadda ake neman albarka shine a yi a rataye makami a wajen duk da tabbatar da albarkar da hanyar da aka bi wajen neman duwa ce musu famararna bi sidratin mu ma muna cikin tafiya sai muka wuce ta wata magariyar daban ba ta su ba fa kunna sai muka ce ya rasulullah iji allana zata anwafin kama lahum zatu anwaf mu ma ka sanya mana mai maratayai kamar yadda kafirai suke da mai maratayai mu je mu rataye makamin mu ma zabar mana wata irin magariya mai dan dama dama mu rataye makamin mu kaga ake yasa yace dama suna farkon shiga musulunci kaga ba za ku zargi shi ba nan gudu fa qala sallallahu alaihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya Allahu akbar annabi da faɗin wannan saboda nuna mamakin abin haka yake ko yake subhanallah ko yake Allahu akbar idan abu ya bashi mamaki ko yake subhanallah ko yake Allahu akbar an gane ko yakan faɗi subhanallah dan ya tsarkake Allah daga abin da kamar da wutar riwayar ta nuna a maimakon yace Allahu akbar sai subhanallah dan ya tsarkake Allah daga abin da aka sa masa wato ya nuna neman a sa wannan itaciyar matan su shirka ne da haka Allah na bukatan a tsarkake shi daga mai abokin tarayya sai ce subhanallah a wata riwaya a wata riwaya fa Allahu akbar yani Allahu akbar mimma na bihi amma bai sarraha maganar ba sallallahu alaihi wa sallam yace innaha sunan lalle wannan ita ce hanya ko lalle hanyoyin da suka gabata kenan kuntum wallazi nafsi biyadihi kama qalat banu isra'ila li Musa yace wallahi kun faɗi abinda banu isra'ilawa suka faɗa ga Musa suka ce da shi ija Allah ilahan kama lahum aliha yayin da suka zo suka ga mutanen wani gari suna bauta gunki sai suka ce annabi Musa ija Allah na ilahan mu ma samu mana wani gunki mu rinka bauta masa dan bukatun kurkusa kama lahum aliha kamar yadda wannan kauyawan suke da dan gunkin su qala innakum qaumun tajhalun sai annabi Musa alaihi salam ya ce innakum qaumun tajhalun lalle ku mutane ne jahilai kuna jahiltar wato al'amarin ubangiji annabi ce la tarkabunna suna na mankana qablakum wallahi dama sai kun bibiti hanyoyin waɗanda suka rigaye ku irin abin da suka yi na barna sai an samu waɗansu suna danganta kansu a wannan al'umma su ma sun yi irin sa yanzu a nan gurin mahallin shahid a nan gurin ile sun nemi albarkar mai magarya bishiya bayan ko ba ta da ita kuma annabi ya nuna wannan abin menene shirka ne ya kwatanta shi daidai yace laqad qultum wal ladina kama qala banu isra'ila li musa duk da cewa abinda banu isra'ila suka ce da uwan musa shine me ija allah la ilahan kama lahum aliha su ko abinda waɗannan suka ce da shi ija allah na zata anwatin kama lahum zata anwatin lafazan sun sha bamban amma ma'anar ɗaya shi yasa take cewa taghayyirul asma la yughayyirul haqa'iq canza suna ba ya canza zatin abu yanzu abu idan ya zama zatin sa barna ne sai aka bashi wani suna ya saba da shi kai kuma kana so dole ka sa mutane su yi da ka zo a yamakon ka canja shi ba daga barna ba ya koma gyara sai ka bar a barnarsa amma sai ka canja masa suna sunan ya cire daga barna shi ne ma'anan tagayirul asma la yughayyiru al-haqa'iq canja suna baya canja zati ina fata an fahimta yanzu kaga abin da suka faɗa daban-daban amma dai ma'anar dukkan dai manufar iri ɗaya domin kowanne dai ya nemi a sa masa wani abu da zai mayar da al'amarinsa gare shi wajen rataye nasara ko rikin ta gare shi wanda wannan shine ainihin shirki wannan hadisi rawahu tirmidhi wa sahahu malai sai fihi masail al’ula matsala ta farko tafsiru ayatin najami mun fahimci tattaran ayan nan ta cikin suratul najami a fara'aitu mullata wal da abin da ya biyo bayanta as-saniyatu mas'ala ta biyu ma'rifatu suratul amri allazi talabu mun gane surar abin da su suka nema as-saniyatu wato da suka ce ija Allah na zaka anwatan ko mun gane sun nemi tabarruki ne da wata bishiya a ba su wani abu mai albarka su nemi tabarruki da shi amma shin sun aikata ko ba su aikata ba ba su aikata ba neman abin kawai suka yi as-salisatu mas'ala ta uku kaunuhum lam yaf'alu kasancewar ba su aikata wannan abu ba sun dai nema ne kawai ar-rabi'atu mas'ala ta hudu kaunuhum qasadu at-taqarruba ila Allah bizalika sun nemi kusanci zuwa ga Allah ta hanyar haka li zannihim annahu yuhibbuhu a zaton su Allah na san abin tun da su sun jahilta abin yadda yake al-khamisatu mas'ala ta biyar annahum iza, jahilu hadha fa ghayruhum awla bil jahl in ya zanto cikin sahabbai an samu wanda ya jahilta wannan mas'alar to wanda zai zo baya aiki ya fi cancanta da jahilta wannan da haka yanzu dan an samu wani malami ya jahilta wannan zai zama abin mamaki ga ta abubuwa kasin da laifi ma sun jahilta an gane ko ma'ana sai dai sun jahilcin su a lokacin suna farkon musulunci Faɗin sa cewa muna farkon musulunci wannan ya nuna sahabban da suka daɗe a cikin musulunci su ba su ga cikin wannan gayyar ba. Ba sa cikin wannan suka ce idan Allah na zata na watsa. Duk sababbin abin nan da suka faɗa ka sababbin shiga musulunci saboda karancin ilimin su. As-sadisatu mas'ala ta shida anna lahum min al-hasanati wal wa'd bil maghfirati ma laysa li ghayrihim. Su sahabbai suna da alkawali da Allah ya yi musu na gafara. Suna da alkawali da aka yi musu, suna da ayyukan kirki da suka yi masu tarin yawa, ma laysa li ghayrihim irin wanda wani su baya da shi dan haka su fadin wannan kalmar ba zai kawo musu cikar ba saboda me saboda suna da rinjaye na hasanat kuma suna da alkawari da Allah yayi na cewa yayi musu gafara radiyallahu anhum wa radu anhu وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظيما Allah ya riga musu alkawalin gafara ko sun furta ba komai sai dai dan ya zama koyarwa ga na baya sai a fadakar da su a nuna ba daidai bane ba kun gane ku? ba wai dan Allah ya kama su da mutum da ya nuna ya musu gafara as-sabi'atu mas'ala ta bakwai annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam lam ya'zurhum annabi bai ba su uzuri ba yayi shiru yace tunda da sahabban jiga musulunci ne bari mu yi mu kyale su bal radda alaihim annabi ya mayar musu da martani nan take bi qawlihi da maganar sa cewa Allahu akbar innaha sunan la tattabi'unna sunan man kana qablakum فغلظ الامر بهذه الصلاه sai annabi ya kautata harshe da waɗannan abubuwa guda uku abu na farko Allahu akbar dan ya nuna girman abin da suka yi abu na biyu inna hasunan cewa ta farkin waɗanda suka gabata ne su ne yahudu da nasara sun kosan ayoyin qur'ani sun sauka suna faɗin wato sakamako mummuna ga yahudu da nasara abu na hudu da yake la tattabi'unna sunna na uku kai da yake la tattabi'unna sunna man kana qablakum as-saminatu mas'ala ta takwas al-amru al-kabiru al'amari mai girma wa huwa al-maqsud wanda shine babban manufa annahu akbara anna talabahum ka talab bani isra'il ya nuna musu cewa abin nan da suka nema na a sanya musu bukiya mai marata yayi daidai yake da abin da banu isra'ilawa suka nema ga musa da suka ce ija allah na ila wato kaga shirka ne abin kenan sai dai annabi bai ce ba ko kai ne saboda ya san sun jahilci abin saboda jahilci yana hana a saukewa mutum hukunci a kansa kun gane ko التاسعة مسألة ترى أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع وقت مع من مع دقته لكن وصفائه على أولئك wato anna nafaya haza kore dukkan wani abu din makamancin wannan da aka kore min ma'ana la ilaha illallah yana daga cikin abin da la ilaha illallah ta kunta ko ka faɗe ta matakar baka kore albarka ga da ba da ba ka kore neman tabarruki ga abin da ba a neman tabarruki da shi ba har yanzu kamar ka faɗe ta ba kenan dan baka tabbatar da hakikanin ma'anar ta ba ma dikkatihi tare da boyuwar abin tare da kasancewar abin wani abu na lungu wa kafa'ihi da boyuwar sa ala ulaika a bisa ga waɗancan mutane na farko al ashiratu mas'ala ta goma annahu halafa alal futiya wa huwa la yahlifu illa li maslahatin annabi yi rantsuwa kafin ya bada fatawa annabi ko ya yin rantsuwa sai in akwai maslaha yace qultum wallazi nafsi biyadihi kama qalat banu isra'ila li Musa alhadiyatu ashar ko alhadiyata ashara mas'ala ta sha daya anna shirka fihi akbar wa asghar shirka a akwai babba akwai karama li'annahum lam yartaddu bi hadha abinda sahabbai suka faɗa ba su yarda ba ya zama kenan abinda suka nema cewa a sa mana ma zatu anwat ba su riga aikata ba fadin cewa a sa mana shirka ne amma karama da sun aikata ya zama mai babban shirka to buji wancan ba buji babban shirkan ba a shi kenan nuna shirka ko ba akwai karama الثانية عشرة مسألة قوم شابيو قوله ونهنه دفاع أهد بكفر yace abin da ya faru din nan ya faru ne lokacin muna farkon shiga musulunci ba mu dade da barin kafirci ba fihi anna ghayrahum la yajhalu zalika a nan za mu fahimci waninsu daga cikin sahabbai wanda ba sababbin shiga musulunci ba su ba su jahilci wannan ba wanda ya jahilci wannan shine wanda bai daɗe da shiga musulunci ba cikin su ba dukkan sahabbai bane suka tarayya wajen cewa idan Allah na zata nawata a'a wanda ba su daɗe da shiga musulunci bane kun gane ku. ko الثالثة عشرة مسألة تساؤك التكبير عند التعدد خلافا لمن كرهه wato a ce idan abu ya baka mamaki ka iya yin kabbara ka ce Allahu akbar khilafan liman karihahu wannan sabanin wanda suke ganin fadin hakan makaruhi ne ba su dalilin karhanci الرابعة عشر مسألة ta بي تشاء تشاء هدو سد dukkan wata دكا ta shirka domin maganar da suka faɗa ba shirkan bace babba aikata wancan din shine babban shirka amma ita kanta maganar annabi ya hana ya yi musu inkari a Kanta don ya tosu ne kafa shirka sallallahu alaihi wasallam al khamisata ashara mas'ala ta biyar annahyu an tashabbuhi bi ahli jahiliya hani dangane da yin kamanceceniya da mutanen jahiliya as-sadisata ashar mas'ala ta shida al-ghadabu inda ta'limi ya halatta kai fushi a wurin koyarwa in halin fushin ya kama kai zafi amma ba kullum ba ka ɗauki zafi yau gobe kuma ka abin nan a ciza a busa a ciza a busa ni zafi kullum baya kawo amfani wato wannan yi tunamin da wata mas'ala da wani malamin mu ke bada labari a Madina adasansa mutumin wani kauye ne shi amma yana koyarwa a jami'a da aka yi hutu sai ya tafi kauyen su to sai zan yana zuwa masallaci ranar juma'a kafin a yi hudu ba ya ɗanyi wa'azi ya faɗakar da mutane haka kamsu da bayan sallah ya faɗakar da mutane to da yake malami ne ya san abin da yake wajen faɗakar wasu akwai tausasawa musamman tunda mutanen karkara suna buƙatar usuloji na jan hankali ya gama wa'azi wata rana zai fita sai wanda shi ya kirawo shi yake wai da Allahnka da Allahn wani ya faɗi wani malami da yake musu wazi kullum ta akwai bambanci ne a ba bambanci duk ne ta akwai bambanci shi allansa kawai baya da komai sai wuta sai kuma yanzu naka yana da guda biyu da wuta da aljanna shi ko kullum sai dai a magana wuta sai da aka yi allansa wuta kawai yake ne wato dan zafi ne da yawa ke as ta shara mas'ala ta goma sha bakwai al kulliya kulliyya daukan qa'ida ga mammiya li qawlihi da fadin sa inna hasunan lalle abu ne da ya maimaitu abin da kawai zaka bashi fassara kenan in ban da fassara mun ban yi ba kaman da lalle abu ne mai maimaituwa yanzu abin da banu Isra'ila suka gashi kuma kun san shi mai tashi kamar ya zama wata ka'ida الثامنة عشرة مسألة تشاتكوت أن هذا علم من أعلام النبوة وأن علامة تكون علام من النبتة لكونه وقع كما أخبر dan kasancewar abin ya faru kamar yadda annabi ya bada labari annabi ya ce la tattabi'unna sunana man kana qablakum ya faɗi wannan kafin abin ya faru a yanzu yau abin yana faruwa bai zama gaskata annabtar annabi ba da yace wallahi sai an samu cikin al'umman nan waɗansu sun bi tafarkin yahudu da nasara wajen yin aiki irin nasu wajen gina masallatai a makabarta wajen tabarruki da kabarin salihan bayi wajen ɗaukar ƙasar su wajen girmama su sama da kima yanzu duk wannan bai faru ba wannan ya zama alama kenan na annabta wannan hadisin kansa dan annabi ya ce da malaka ta da'unna sama da man kana qabla lokacin da ya faɗa abin bai faru ba amma yanzu abin gashi na faruwa muna gani hatta ta ashara mas'ala ta 19 anna kullama zamma Allahu bihi al-yahuda wan nasara fil qur'an annahu lana duk abin da Allah ya zargi Yahudu da Nasara a cikin Alkur'ani ya faɗe shi da ita domin mu dan kar mu aikata ba wai kawai dan ya kosar da yunwan mu ta labari ba sai dan ya fadakar da mu kan ma'aikata al-ishruna mas'ala ta 20 أنه مكرر عندهم annan العبادات مبناها على الأمر abu ne tabbatacce a wurin sahabbai ita ibada ana gina ta ne kan umarni a ina muka fahimci wannan sun mutanen nan suna zuwa suna da bishiya ta neman albarka inda ibada ana yin ta da son zuciya ko fa'altu kama ra'aytun nasa yafa'aluna da sun nemi izinin annabi da sai dai su amma sai suka ce annabi mai ija za ta anwatin kama lahum zata anwatin ai ga bukiyoyi nan da yawa su zaɓo da suka ga dama mana amma sun san in dai ibada za a yi sai an nemi umarni daga ina daga annabi sun ka ta annabi ta mana bukiyar mu ma mu wato sai wanda ya nuna kenan sai annabi ya nuna wannan abin kuskure ne a ce ba a ibada da me da san zuciya da san zuciya za su gina da sai sun fada abin a gansu amma sai suka yi tambaya kafin su aikata kaga bambancin mutanen da kenan da na yanzu bambancin mummunan farko da mummunan yanzu kafin su aikata za su tambaya me hukuncin kaza ya zan yi kaza in ya halatta sai halatta in bai halatta ba nan. dama bai riga ya fara bayyana santa amma ne yanzu sai ya shekara goma yana abu ko ya shekara biyu ko ya kaza ce malam ni ne ne kaza ne kaza ne kaza ne kaza me hukunci ka ce masa ya halatta ka halatta masa haram ka ce masa bai halatta ba kuma ku yi gidani mu ya zai ban ya shekara biyar ko shida yana yi me yasa ko cikin tambayar sai ya maka dabara sai ya baka cin hanci me hukuncin kaza ai ya halatta ko abin da yake so ka ce eh aikin da ya baka to eh kawai in da haka ka faɗa ba duk abin da zaka faɗa sai haka sai kun yi jidali su sun fahimci annal ibadatu mabnaha ala al-amri fa tara fihi tanbih sai zanto a cikin wannan akwai faɗakarwa ala masail al-qabri a bisa ga tambayoyin kabari wato wai a nan malamai suna da kuma ne. bi mu hakka Muhammad bin Abdul Wahab wai a wannan ma za mu fahimci a ce za a yi tambayan kabari tambayoyin nan guda uku man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka amma man rabbuka inda za a ce man rabbuka yace fawadihun wannan ai baya bukatan wani bayani duk za ka fahimci wannan wa amma min ikhbarihi wa amma min wa amma man nabiyuka amma fadin sa cewa man nabiyuka fa min ikhbarihi bi anba'il ghaibi saboda annabi ya bada labarin abin da zai zo na gaibi yake da tattabi'un na sanan man kana qablakum sai muka fahimci waye ke da ikon bada labarin gaibi annabi kaga wannan ya kunshi man nabi yake kenan wa amma ma dinuka amma fadin ma dinuka fa min qawlin idza allana ilahan kama lahum aliha wato sun da za su yi ibada kenan kenan za a tambaye mutum addini ya kamata mutum yi to tun da haka ne bari su abin nan su nemi abin bauta din kenan alhadiyat ashar alhadiyat wal ishrun mas'ala ta sha daya ashirin da ɗaya kai anna sunnata ahlul kitabi mazmumatun ka sunnatul mushrikina lalle tafarkin yahudu da nasara abin zargi ne kamar tafarkin mushrikai asaniyat wal ishrun mas'ala ta ashirin da biyu kuwa annal muntakila min al batili alladhi itadahu qalbuhu la yu'manu an yakuna fi qalbihi baqiyatun min tilka al ada malaysa annal muntakila min al batil duk wanda ya rabu da wata ɓarna. allazi itadahu qalbuhu wanda zuciyarsa ta saba da irin wannan barnar la yu'manu an yakuna fi qalbihi baqiyatun min tilka al'ada ba ba a amintuwa ya zanto akwai ragowar wani saura na wannan al'ada a zuciyarsa wato ba wai yau ne in ka fita daga abu ba za a ce ka rabu da shi gaba daya wannan sai a hankali da karatu da lizintar abin nan kafin ka iya rabuwa da shi gaba daya amma in ba haka ba sai ka dade kana abu ka dade kana sunna ba har yanzu a cikin maganganunka da ayyukanka kuma na sama ko dan sai in shirkoki in kanana haka an sa kawai ban bako za ka yi jawabi ka kana ta mutane dan Allah dan annabi ku gaza dan Allah dan annabi ku gaza sai a ce to da saura ke ai za ka ce dan Allah ne shi kadai wannan duk zai tuna mai zuwa bakunan a cikin ayyukan mu ba za ka iya rabuwa da shi gaba ɗaya ba sai a hankali sai da karatu shi yasa ba abin da zai sa ko mutum ya ce ya gane sunna ba ya zuwa inda ake karatu wallahi bai gane ba ba abin da ya gane wai kar ku dauka dan kawai mutum ya daina bid'a ya ce bai yadda da kaza bai yadda da dariƙun sufaye bai yadda da shirme eh, wani dai duk abu da ake na shirme yace bai yadda da shi ba kawai shi ya zama ahlus sunna ai yayi la ilaha ne yanzu ne ake nema yi illallahu ya mutumin da ya la ilaha kawai bai illallahu ba ai bai karasa shiga musulunci shi ta kar mutum ya dauka kawai dan ya fahimci suna ya zauna a gida ai alhamdulillah ai mun fahimta in ya ja mutane bandiri yayi dariya ga mutanen kai ma yanzu kana nan cikin wata shirka baka sani ba to ga dai sahabi yace idan Allah na zaka na wadin kamalahum tun a can kenan lokacin da dan haka kenan mutum idan ya bar wata barna ba sa iya amintuwa ɗari bisa ɗari cewa ba ya da ragowar wannan barnar a cikin zuciyarsa sai a hankali li kaunihim saboda gashi mun fahimta wani hannu da sa'u ahadin bi kubrin ga abin da suka faɗa to alhamdulillah abin da muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada kai wanda muka yi kuskure ko dukkan harshe Allah ya tafi mana wa assalamu alaikum wa to yi eh. ita ce mai ai eh.

da zuwa shi. mutum ya da ta Abin da na faɗa a Kaduna, in ka ji da kyau ko ka je ka sake samun kasafin ka sake ji, cewa na ce ba za a sha rubutu ba, maganganu guda biyu na faɗa. Akwai fatawar ta Abdullahi dan Abbas da fatawar Imam Ahmad bin Hanbal, ka ji kasafin da kyau, sun sun ce za a iya sha. Akwai kuma malaman da suka saba musu suka ce ba za a sha ba. suka ce saboda manufar Qur'ani ba saukar da shi dan a sha ba saboda annabi bai taba sha ba kuma babu wani cikin sahabbai da ya taba rubuta ya ta in ban da shi fa sauran Abdullahi da Abbas da sauran ka fahimta da kyau wannan shine abin da na faɗa dan haka na rinjayar da magana da take cewa kada a sha wannan shine abin da nayi a yau kuma da na zo hukuncin tamima kuma na faɗi maganganu guda biyu shi ma don saboda sahabbai haka suka gino a kai waɗansu sun ce a rataye layat Alƙur'ani, waɗansu sun ce ko ta alkurani ce kar a rataya na kuma rinjayar da maganar da cewa kar a rataya dan ko da ta alƙur'ani ce na kuma kawo dalilin da ya sa na rinjayar Shi ne kawai abin da ka gane yanzu ko to alhamdulillah mai hukuncin allura ta rigakafi wannan an kayan wannan tambayar tun ba la ba la to alhamdulillah abin da zan ce an ƙara samu dai allura ta rigakafi a iyakacin fahimta ta da binciken da na mata ta halatta saboda ibn al-qayyim a cikin littafin at na an-nabawi yace gaba ɗaya ilimin ciwon lafiya ya ginu ne akan ababai guda uku farko kariya kafin cuta ta faru a cikin har ya kafa hujja da kuma kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wato ubangiji ta'ala yace a cikin ku an samu mara lafiya ko yana tafiya tafiya ta kama shi da kuma cikin Ramadan ne to ya sha ruwa dan bayan sallah ya rama yake saboda mara lafiya cuta na iya ƙaruwa idan yayi azumi to saboda haka aka ba shi rahotar ya ajiye yin ruwa wannan karuwar ta ta aibata riga ta ƙaru ba amma kafin ta ƙarfi aka mata ne ta aka halarta masa ya ci abinci ka duba cikin tsibin na da kuma ababen da dama da za ka fa wajen da su kamar dukkan ta'awuzat neman tsari da annabi yake kafin faruwar abu ya nemi tsari kar abin ya faru ya nemi tsarin Allah ya kare shi daga abin kullum mutum na neman tsari zai shiga mandaki zai ce Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi ai abin bai riga same ka ba amma kana jin tsoron faruwar sa to saboda kake ta neman kariya daga wurin ubangiji wannan kuma yake cewa yi bayanin cewa ana yin tabarruki da yawon annabi amma kuma kayi magana kan tawassuli kace ba a tawassuli da dangane jikin annabi to ko ni ne ban gane bambanci tsakanin tawassuli da tabarruki lallai kamar haka ne akwai bambanci tsakanin tabarruki da kuma tawassuli dan tawassuli kai kana wato tawassuli galibi ana yin sa ne a babu daya shine babin addu'a ka roki Allah wata bukata amma ka ce ya biya maka danwa ne to shine muka ce ba a yin danwa na din nan ba a cewa a biya mun bukata dan kaza sai ababai guda uku ka yi tawassuli da sunan Allah ko sifarsa dai kenan ko ka yi tawassuli da mai wani aikin da'a da kai ayyukan ka na da'a ko ka yi tawassuli da addu'ar wani salihin bawa to kaga wannan duk dalilai ne na shari'a suka nuna su wannan ababin addu'a galibi anan tawassuli yake amma tabarruki su ko ba ababin addu'a ba tabarruki ya fi faɗi sama da ne sama da tawassuli babin tabarruki yana da faɗi babin tawassuli kuma tukakke ne haka bai kai wancan fadi ba saboda haka bambanci tsakanin su kuma yaye kowanne abin da zaka lura an kafa maka hujja ba har kawai aka faɗa ba lokacin da aka ce ba a yin tawassuli sai da ba guda uku an kafa maka hujja sai ka bibici wannan hujjojin ka gani lokacin da aka zo tabarruki kuma aka ce gashi ba a yin tabarruki sai da kaza shi ma gashi ayoyi da hadisi don mu karanta maka da an fahimta ko kuma ah, yanayin lokaci ne wani lokacin baya ba mutum dama ya samu cika gurin su dangane da wasu matsalolin amma ni a fahimta ta tabarruki abin da yake bukata lattoci kamar biyu lafiyayyu a kansa saboda ƙara fito da yadda yake a shari'a saboda galibi mutane an gina kanta tabaruki din nan da yawa har ma shi mutum kawai yana ganin ma shi kansa ya da albarka kuma ba zai iya wa ya samu ba kuma Allah ba zai bashi tashi ba yana neman albarka masu albarka Allah ya bashi albarka masu albarka ko masu albarka na ya keɓance su waɗansu aji na mutane sauran kowa su ga ji abin nan dinsu to kaga wannan abu yana neman fito da shi fili saboda galibin shirkar da ake shiga a nan kasar yawanci ta tabarruki take shiga wata kuma ta tawassuli duk sanan gurin kofofi ne manyan manya da ake shiga a shirka a kai saboda rashin fahimtar hakikatu tabarruk ko rashin fahimtar hakikatu tawassul ina fatan ko ba ni ba cikin yan uwa kila wani zai tsara lissa akan wani. ba lalle ne ya zanto ni ba na'am na me so eh to tunda haka ne sai mu dakatar da tambaya game da imam hassan al-banna da wani kwane imam hassan al-banna ban san tambayar yau ne ba wani na manta ma saboda yawan abubuwa ta takardar ce da yake ban tafi da ita gida ba amma dai abin da dai mai tambaya ya tambaya ina jin shi yana so ya ce ne Hassan Banna wato bai kamata a jingina kuskure zuwa gare shi ba dangane da abin da ya yi ko kuma dangane da abin da tsarin da suka gina ƙungiyar su a kai ta wannan muslimun Hassan Lubanna alal hakika babban jarumi ne wanda aka yi cikin wannan ƙarni. wanda duniyar musulunci ba za ta manta da shi ba a kan wannan tafarki na ƙoƙarin dawowa da musulunci martabarsa da ƙimasa har aka kashe aka sa waɗansu 'yan ta'adda suka harbe shi da bindiga aka ɗauke shi aka kai shi asibiti kuma aka hana kowane likita ya duba shi jini na ta zuba a cikin sa har jinin sa ya kare ya mutu duk wannan da ɗaurin gindin ofishin jakadancin Amerika da na Ingila da na Faransa waɗannan guda uku da ke birnin Cairo a ƙasar Misra da'awar Hassan al-Banna babban abin da suke a kai shine dawo da kilafa ta musulunci kokarin sai lallai ya zanto 'ƙalin Allahu ƙalin Rasulullahi ne ake aiki da shi a Misra ba wani tsarin mulki wanda aka aro daga turai ko kuma aka tsara a gida ba dole shari'a musulunci ce za ta hukunci wannan manufa ce mai kyau abinda duk marubuta waɗanda suke magana akan hasanul banna suka tabbatar a kai kenan tsarin su shine a dawo da khilafar musulunci to amma wata hanya za a bi a dawo da khilafar musulunci ana neman haɗin kan dukkan musulmai da wanda yake bid'a da wanda yake sunna gaba ɗaya kawai abin da ake so ka yarda da musulunci ko da kana waɗansu shirkoki a kyale ka daga baya bayan an kafa dole musulunci a gyara hadin ka kenan kyakkyawan niyya ce da shi ta kafa dole musulunci abin da ya na cewa a haɗu kowa da kowa a tafi kuma wannan ijtihadi dukkan ijtihadi kuma zai iya zama daidai ko ya zama kuskure in ya zama daidai ne shi yana da biyu in yi kuskure kuma yana da ɗaya abin da muka ce da'awar cewa za a kafa daular musulunci amma idan an haɗu kowa da kowa da mai bori da mai bokanci kowa a kyale kitar a yi masa faɗa a kai shirka da yake ko bid'ar da yake yi har sai in an kafa daular musulunci sannan a zo a gyara wannan hanyar ba da ita ce za a iya kafa daular musulunci ba ba za a taɓa kafa dole musulunci da irin wannan hanyar ba hanyar da mutane ba sa so ita ce hanyar saboda ita hanyar da mutane hanyar da mutane suke so hanyar ita kusa wadda ba sa so suna ganin tana da wahala kuma tana da tsawo amma kuma ita ce za ta kai ita mai wahalar ita mai tsawon ita ce za ta kai ita ce hanyar mai gina mutane akan tauhidi in mutum bai fahimci ubangiji ba da ganin girman ka ta yaya zan zo girman shari'a ka yanzu maki nawa aka samu a baya a nan kasar an samu dama ta kafa bankin musulunci a nan kasar musulmai sun amfana da ita su ma suka yaƙe ta ba sa son a kafa bankin musulunci saboda me sun fahimci sun jahilci ne musulunci, kuma sun jahilci tsarin tattalin arzikin kafa na musulunci sun sun riga sun saba mutum ne ya aiki a gwamnati ko ya hada hadar kasuwanci ya samu miliyan biyu ko miliyan uku ko biyar sai ya je ya buɗe deposit account ɗinsa shi kina a rinka ba shi riba ya zauna ba ruwan shi baya komai shi wata ko duk shekara ya san me zai samu ba abin da masa saboda haka baya fatan a ce babu wannan riba din dan saboda bai san hukuncinta ba bai san narkon azabar da Allah ya ba bai san girman shari'a ko kimata ko cewa shari'a gata za ta yi masa ba da haka sai ke faɗa da ita yanzu da wannan zaka tafi ka je ka kafa daular musulunci ai kana tafiya ne yana mai da ku baya kuna tafiya yana muku sabula ba inda zaku je da irin waɗannan da haka sai ka kiraye shi ya gane girman ubangiji ya gane haramcin abin da yake kai ya yadda arziki yin Allah ne ko ya bi wannan tafarkin ko bai ba Allah zai iya masa arziki kuma bin wannan tafarkin ba shi ke nuna zai dawo cikin arzikin ba kuma rashin bin sa ba shi zai kawo masa talauci ba idan mutum ya koki da ayoyin tauhidi zai jira wa shari'ar musulunci kuma ya dukkan wata gurgurmaya wajen tabbatar da ita a da mutum mutumin da bai gane kimar ta ba to babu yadda za a yi zai ya tsaya ta rigima don tabbatar da shari'ar musulunci asalin shi zai rigima da a irin tsarin nan da musulunci suka ce kowa ya tafi yanzu ba kowane gari akwai boka in ma baka ce kowace unguwa ba to ina alamar musulunci take dan Allah a irin nan gurin ko shi fa boka ya shiga tsakanin mutane da ubangiji malamin duba ya shiga tsakanin mutane da ubangiji ana girin wani zai da shi wa ubangiji da irin wannan zaka je kafa dole musulunci to wannan shine kuskuren da jama'atu ikhwanul muslimin suka yi cewa kowa ya tawa ta ciki to kuma da suka tawa kowa tawa ta ciki